بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله barkanmu da haɗuwa a wannan darasi na biyu na littafin minhajul muslim wanda abubakar jabir da za'iri allah ya masa rahama ya wallafa a wannan rana wacce a ita ce ranar 25 ga watan muharram shekara ta 1442 wanda ya yi daidai da ranar 14 ne ko ga watan satumba na shekara ta 2020 daidai a tafi da rods birnin zaria da ke jihar kaduna karatun da muka tsaya mun faro mukaddimar malam ko so a ina muka tsaya karanta wasu salatun lahi wasu lamun sai ta ce mm, mm. na mala ya ce wasu salatun lahi wasu lamun sulama da salatin allah da sallamata. wa rahmatuhu da rahamarsa wa barakatuhu da albarkarsa ala safwati khalqihi ko hmm. a bisa zababban halittarsa inda ya yi wa annabi salati ne kuma ya yi masa sallama in aka ce salatin allah shine ya ambaci mutum a cikin taron mala'iku haka wasu malaman suka fassara salati mu kuma salatin da muke yi wa annabi a sunan shi ne me muke yi me ma'anar salatin da muke wa annabi addu'a saboda lokacin da zaka ce Allahumma salli ala Muhammad addu'a kai kana yin addu'a ne Allah ya yi wa nan sallallahu alaihi wasallam salati lokacin da zaka ce Allahumma salli ala Muhammad ah, saboda haka annabi zaɓaɓɓe ne babu irin shi Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe shi a cikin halittu ya kuma sanya shi ne mai fifiko sai dai abin da ake rawaitowa na hadisi cewa a sallallahu alaihi wasallam shi aka fara halitta ya yi wanka a kogin hikima ya yi wanka a kogin kaza sannan aka ɗauki hasken shi aka sa shi a cikin jikin annabi adam aka hasken nan yi ta yawo yi ta yawo har ya shiga cikin aminatu mahaifiyarsa kenan wannan da gaskiya ba shi da asali kwata-kwata bai inganta ba hadisin jabir bai inganta ba hadisi ne wanda yake hadisin karya kamar yadda malamai suka faɗa da ce mafi inganci shine annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya halicce shi daga maniyin mahaifinsa kamar yadda ya haifi ragowar mutane kun ka cira na hawa da annabi isa da kuma annabi adam amma cewa tuntuni shi aka fara halitta kafin kowa wannan gaskiya kuskure ne kuma ba shi da asali a musulunci za ga har manyan malamai wasu faɗa a littattafansu amma dai ba shi da asali a can baya da ban sani ba kuma yanzu ma ana yi idan aka zo maulidi akwai wani littafi da ake karantawa sunan shi kamar farhi wasu saboda haka haka za a dinga karanta wannan tatsuniya cewa ya yi a wannan har suna cewa wai akwai yoyi malaika jibrilu a idan ya zo wajen annabi wani lokaci in bai same shi ba sai ce ku ga min da ƙanina <laughs> kai gaji ba sai ma ya zo bai same shi <laughs> mutanen da suke sakkowa da izinin Allah ko ma na tanazzaru illa bi amri rabbi lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalik amma idan ya zo bai same shi ba sai ce in ya zo ku ce ku gaishe shi Yau ku gaishe min da kanina idan ya zo saboda haka wata ran annabi sallallahu ce mata ni ba kanin ka bane sai ce to ta yaya ce tunda aka halice ka baka hango wata tauraro a daidai guri kaza sai mala'ika jibril ya ce ina ganin ta mane ce to aini ne wannan saboda haka ba wai lokacin da aka haife ni ba shine lokacin da aka halicce ni ba wannan abu ne wanda gaskiya ba shi da inganci kuma babu gaskiya kuma ya saba ni su shi ingantattu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cewa a cikin hadisi ana da'awatu abi ibrahim ya ce ni addu'a mahaifi addu'an baba babana ibrahim saboda annabi ibrahim ne wace addu'a wace addu'a yayi rabbana wa ba'athihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika kaga a suratul baqara kamar yadda Allah ya faɗa lokacin da ya zo ya gina ka'aba yana gina ka'aba kaga daga cikin addu'o'in da ya shine Allah ya aiko da manzo ya aiko wa da waɗannan mutanen manzo ma ka zo ka ce annabi ibrahim din ma ya riga shi a rai da aka halicce shi ma aka halicce annabi adam ba wai ma annabi ibrahim ba wanda tsakanin annabi ibrahim da annabi adam ya fi shekara dubu a gani tsakanin annabi nuhu da annabi adam shekara dubu ɗaya ne yadda ibn abbas ya faɗa tsakanin annabi nuhu kuma da annabi ibrahim akwai mutane da yawa amma ka zo ka faɗi wannan wannan dai duk baya cikin abin da ya inganta kuma baya nuna na ƙasar annabi sallallahu alaihi sallam. dan ba ne farkon halitta ba wa khataman wa kuma shi kuma cika cikamakin annabawa ko hmm. ah, kamar yadda alama da kusa sarki ya fada a cikin sotu laza ko hmm. makana muhammadun A ah. aba ahadin min kuma walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin shi ba baban kowa ba ne. amma manzo ne kuma makin annabawa ne na rusulihi kuma makin manzanni ne yawa mun ce annabawa su nawa ne guda nawa ne annabawa aka ambata amma su nawa ne gaba daya a kanya kasuwa <laughs> mala'iku ne ba alkanya su manzanni ke eh manzanni ne ɗari uku da shida <laughs> yawa eh shi ne su adadin annabawa su dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu haka ake koya mana muna islamiyya so haka suke su dubu ɗari da ashirin da hudu ne ma da malam su ya faɗa waɗanda allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a surat a alƙur'ani mutum ashirin da biyar ne ya faɗi guda sha takwas a guri guda a wace sura akwai inda ya jiro guda sha takwas a guri guda Surat suratul an'am wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin inna rabbaka hakimun alim ko yawwa to kaga Allah madaukakin sarki ya ta ya faɗa nabi Ibrahim ko sai ya ce wa habna ishaqa wa yaquba nawa kenan na kullan hadaina wa nuhan hadaina nawa kenan hudu kenan sai ce wa min zurriyyati da wa sulaimana wa ayyuba wa yusuf wa musa wa harun nawa kenan na goma kenan waka zalika na jizil musin sai ce wa zakariya wa yahya wa isa wa iliyas sha hudu ne wa kullum ja'alna salihin sai ce wa isma'ila wal yasa'a wa yunusa wa luta nawa kina ba zai karanta mana ba zai kalato mana tara

ta kaga sai akwai zarkifil ko nawa kenan mun tara akwai shu'aib akwai nawa kenan ashirin da biyu a ba kuma akwai baban mutane duka adam na A ba hut babu hut ba hut kaga muna da hut muna da hannun muhammad ne zai baka mutum ashirin da biyar waɗannan su ne allah ya faɗa a cikin alkur'ani amma ba adadin su kenan ba adadinsu ne abin da muka ambata a baya dina muhammad wa alihi tahirin shugaban ma'anar muhammad ko wa alihi da alayensa alayensa su ne suwa suwa alayensa suwa iyalan gidan nasi ali ali jafar al aliyin al aqilin alu abbas hudu kenan sai kuma hada da a tsari mamadu sai matayensu su ne na jiya na ɓahirin ko karkaka Allah maɗaukacin sarki a cikin suratul suratul azab ko hmm. inna ma yuridu Allahu liyuziba ankum rijsa ahla albayt wa yutahhirakum tatheera واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا sahabi wai sahabi نعم waye imani da shi kuma ya mutu akan haka kuma ya eh. shi ne wanda ya cika waɗannan sharuɗan guda ya haɗu da su so in bai haɗu da shi ba za a ce mai sahabi ba kamar yanzu a kone suna bihi ya taho daga nesa don ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa wajen bakin madina wani mutum ya ce masa a yau kwana uku da rufe annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba sahabi ba ne yawwa haka irin su na jashi kaga shi ma ba haka tashi a sahabi ba a sahabai ba saboda ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma yana can yana can habasha yana habasha bai wannan ba basu su haɗu ba sannan wa amana biye imani da shi kaga abu jahal abu lahab sun haɗu da hannun sallallahu amma ba su yi imani da shi ba don haka ba za a kira su sahabbai ba saboda haka shi yasa akwai wasu daga cikin tabi'ai da suka haɗu da wani sahabi suke girmama suke ta fatan ina ma da sun haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ɓaci su suke mamaki a kan ya aka yi ransa ya ɓaci ita masa to ku da kuke ta fatan ina ma da kun haɗu da annabi sallallahu ba maki da kun haɗu da shi da ba ku imani da shi ba mutum nawa ne suka haɗu da shi ko ba su imani da shi ba saboda haka a imani wani arziki ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ga bayansa zaɓaɓɓu yanzu ka abu talib irin yadda ya yi wa nan sosai hidima da yadda ya taimaka masa har aka aiko a nan sosai da shekara goma ma suna tare wajen shekarar su arba'in da wani abu duk tare ana abubuwa tare amma ka duba zai yi imani ba na biyayye da shi imani wasu abu jihar suka zo kusa da shi suka ce masa a targaba millata abifa a abdulmuttalib yanzu da girmanka da hankalinka ka bar addinin babanka so karshe kalmar da ya ta ƙarshe shine huwa ala millata abdulmuttalib sashe yana kan addinin abdulmuttalib akan a kan mutu kaga imani kenan sai Allah ya so yake samar da shi saboda haka shi yasa yana daga cikin babban ni'imar da Allah subhanahu wataala yi wa mutum wacce zai gode masa shine ni'imar imani wa rahmatullahi wa maghfiratuhu littabi'in duk sahaban da ya imani kuma bai mutu akan imanin ba shi ma ba sahabi ba ne a ga waɗanda na abubakar ya kashe saboda sun yarda ba a kirga ta cikin sahabi ina fatan mun gane shi ne ce wa rahmatullahi wa maghfiratu littabi wanda ce tabi'i ne wanda ya ga sahabi shine malamin gurin ya ce rahama Allah da kafararsa ta tabbata ga tabi'ai wa tabi'uhum da waɗanda suka bi su isanin wa tabi'ihim isan ila yawmi din da waɗanda suka bi su har zuwa da kyautata har zuwa ranar sakamako wannan kuma hanya ce mai kyau ka dinga yi wa magabatanka addu'a shi yasa kamar da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul hashir ko yana daga cikin addu'o'in mu'mini wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان sujisa yana daga cikin taɓewa a ga mutum yana zagin magabata a ga wani ya ɗauko malaman baya yana zagin su yana aibanta su wannan yana daga cikin taɓewa rashin sanin ya kamata وبعد نعم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فقد سألني بعض الإخوة الصالحين من مدينة وجدة بالبلاد المغربية أيام زيارتي لتلك الديار الإسلامية سألني بمناسبة دعوة الإخوان إلى الكتاب والسنة والتمسك بهما لأنهما سبيل نجاة المسلمين ومصدر القوة والخير لهم في كل زمان ومكان. يا لا أدلت أقوي دليل ليس أكون لفاش. wani lokacin wani ne kawai zai baka shawara sai ya ce ya kamata ka yi kaza cikin ikon allah da rahamarsa kaza yanzu mun fitar da littattafan fatoyi guda uku kusan fatoyi ɗari shida kuma shawarar wani ɗan boko ne kawai da ake tuttura masa ɗai ɗai ɗai ɗai kawai sai ya ce me zai hana ba za a tattara waɗannan ba su zama littafi kaga shawarar ta ta yi amfani haka kawai ake amsa su a social media wasu ma manta an amsa su amma ga magana da ya aka zauna aka yi ta tattara su to haka da yawa za ka ga littattafai ma suna da sababin da ya sa aka wallafa su to shine shi ma wannan littafin ba haka kawai malam ya rubuta shi ba wani ne ya tambaye shi lokacin da ya je madina ta gari ne a can magrib na ce magrib ya haɗa su maroko da su tunis duka sunan su magrib hadda algeria hmm. duk sunan su biladin ya akwai wani gari sunan sa wujda to da je ziyara sai ya kira mutanen garin zuwa su riko da littafin Allah da suna annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan shine zai sa su samu tsira kuma shine zai sa su samu ƙarfi samu kuma alkhairi a kowane lokaci da kuma kowane zamani to shine sai wani ya ba shawara cewa me zai hana ta ba zai hada wani littafi ba na'am استعلني ذلك البعض المؤمن أن أضع للفئات المؤمنة هناك والجماعة الصالحة في تلك الربوع كتابا أشبه بمنهاج أو قانون يشمل كل, يشمل كل ما يهم المسلم الصالحة في عقيدته وآداب نفسه واستقامة خلقه وعبادته لربه ومعاملته لإخوانه على أن يكون الكتاب قبسا من نور الله وفلقة من شمس الحكمة المحمدية فلا يخرج عن دائرة الكتاب والسنة ولا يعدو هالتهما ولا ينفصل عن مركز إشعائهما بحال من الأحوال yake cewa shi wannan muminin kuma waɗannan mutanen su roƙe ni cewa me zai sa ba zan yi wani littafi ga muminai ba wanda wannan littafin zai zamanto kamar wani constitution ne wanda zai kunshi duk abin da musulmi yake bukata a aƙidarsa da ladabinsa da kuma istiqamatu khuluqihi ma'ana da ɗabi'unsa da ibadarsa da kuma mu'amalarsa yace amma da sharaɗin wannan littafin ya zama an ciro shi daga littafin Allah da suna annabi sallallahu alaihi wasallam kar ya zamanto ya fita daga su ya zamanto daga cikin su yake shine roƙon da ya mu akan da Allah zai yi na kokari ne haka yawwa to kaga ya sababa alkhairi inda hmm. ga shi wani littafi mukan tun da muka taso muka ga wani littafi ana buga shi to ga shi har mawallafin nashi ya bar duniya kuma ga shi har yanzu ba a dina hmm. buga wannan littafin ba hmm. kaga yanzu littafin nan mutum biyu ne bai girma a nan ba eh mara ibrahim ko gana nan lokacin 1964 ba tukur wata ne ko kai kana na ban kawo so kasan gaba ne wani 1964 shekaru 56 da wallafa littafin to yanzu ka duba wani alkairi ne za ka yi ya wannan shekara ko masallaci sai an ci sa'a zai waɗannan shekara shekara hamsin da shida to kun ga wannan shi yake ko kananan ne na bango to kaga to kaga wannan yake nuna maka cewa albarkar buga littafi da kuma wato kamar yadda wani yake cewa wani malami yake cewa duk mutumin da yake so ambatansa ya tabbata bayan ya mutu to ya wallafa littafi ba wani abu da za ka yi ko makaranta ko wani abu da za ka yi wanda zai dawama saboda musiba ma ta yin makaranta yanzu ka gina makaranta ‘ya'yanka su mayar da ita private school <laughs> bayan kawar duniya rana ita yau na sauka a sakwata kenan irin yau kawai wani yammun waya wai wata mace ce ta mutu ta bawa siya cewa a gina masallaci da wani bangare na dukiyarta amma wai su sun duba sun ga kamata ya yi a gina mata makaranta saboda haka yanzu kuɗin da aka samu a makaranta ya yi kamata a yi da su shine fatawarsu na ce musu abu na farko shine ita dai abin da ta nema shine a mata masallaci to me dalilin da zai sa ai tunanin yi mata makaranta har a zo kuma yin saɓanin yadda za a yi da kuɗin da za a samu na shi asali abin da ta nema shine ku gina mata makaranta masallaci saboda haka tun da shi ta nema mai zai sa ba za a gina mata ba amma ka ga haka littafi ne yanzu kun ga ya rayu da littafin nan shekaru hamsin da wani abu a duniya yanzu kuma ya kwanta dama amma ga shi kuma muna karanta muna masa addu'a Allah ya ba mu ikon barin wani abu mu ma da zai zama sadaka jariya gare mu. Ya ce na ila ma talabu fasta an na amsa wa su waɗannan mutanen kirki da suka nemi ne littafin sai na nemi taimakon Allah wajen na gana sanya wani littafi irin wanda aka bukata ko kuma na sanya wani salabas wanda ake fata وأخذت da يوم عودتي إلى الديار alifi, في الجمع والتأليف fi. Ya yace tun da na dawo daga tafiyan na dawo ƙasa mai tsarki na fara ƙoƙari wajen tattara wannan littafi watan ƙe da kuma ƙoƙarin tsefewa da fitar da abin da ya kamata wata ta da kuma gyare-gyare alaƙin da ta faragi wani shiga ribali ya ce duk da ina da ƙarancin lokaci hmm. sannan kuma ga abubuwa da yawa da suka dame ni وقد بارك الله تعالى في تلك السويئات الأسبوعية التي كنت أختلفها min jairi ayyami almali'ati bil hammi wat tafkir yace amma kuma Allah wata wataala ya sanya albarka a cikin yan awoyin da nake da su a sati waɗanda nake dan ciro su daga cikin yan awoyin da nake cira a cikin kwanaki na duk sun cika da damuwa da yawan tunani amma kuma na yi ƙoƙari wajen tattaro a ah, na yi ƙoƙari wajen tattaro waɗannan awoyin guri guda na kuma yi ƙoƙarin wajen tattara su da kuma amfana da su da wallafa wani littafi falam yamdi suwa amaini suwa amaini sunaini hatta tamma wada ulkitabi alal wajahin da zai rajau wa suratin lati amila halittuwa ya ce ba a kai ba a cika shekara biyu ba ko kuma bai wuce shekara biyu ba har sai da na samu dama na sanya littafin da nake fata sannan kuma na tabbatar da burin da waɗancan yan uwa suke fata ya cewa na sanya wani littafi wanda zai kunshi dukkan al'amuran musulmi na yau da kullum tun daga aƙidarsa har zuwa sallarsa da kuma ayyukan da yake yi na ɗabi'u da kuma na ladabba. wa هو الكتاب يقدم yuqaddamu الصالحين من min ikwati في كل مكان makan yace to alhamdulillah فنن littafin nan ana gabatar da shi ga dukkan uwa na musulunci a kowanne guri na'am yuqaddamu kitaban lam yuqaddamu kitaban don yace ga yanzu ya zama littafi ana gabatar da shi ga kowanne bangare na musulmai a ko'ina ina a duniya walau lam akun mu'allifahu wa jami'ahu lawasaftuhu bima asahu an yazida fi qimati wa yukusira min ar-ragabati fihi wal ijbal alayhi yace inda ba dani na wallafa littafin nan ba to da na siffanta shi da abin da zai ƙara wa littafin ƙima kuma zai sa kowa ya yi ƙoƙari wajen fuskantar littafin da amfanuwa da shi hmm. to amma tun da ni na wallafa littafin to ba zan yabe shi yadda ya kamata ba saboda yaban kai hmm. jahilci <laughs> saboda haka ba zan ba zan yawaita wajen yaba littafin walakin habbi min zalika ma a fihi annahu kitabul muslimin alladhi la yanbaghi an yahluwa minhu baytu muslimin yace baitun musulmin ne oh, eh, duk zai ɗauka yawwa yawwa mana idan ka ce baitun musulmin sai ya zama mana ya ishe ni in kudurta cewa wannan littafi ne hmm. na musulmi hmm. wanda bai kamata a samu wani gida musulmi hmm. wanda zai kubata daga wannan ba musulmin gida eh yawwa saboda ka gana a tuwan man'ud in ka ce baitun musulman idan kuma kai kisra saboda na ka kisra ne a jikin a a ya yi haka haka ya yi akwai musulmin gida yawwa akwai musulmin gida akwai arnan gida <laughs> yawwa shi ne kuma ko da hausa suna bambancewa yawwa misali gidan da aka ji koyaushe karatun ƙur'ani koyaushe zikiri koyaushe ambatan Allah to kaga wannan musulmin gida ne yawwa wanda kuma ana cakudawa to shi kuma kaga wannan sai a hankali yawwa akwai wani da muka zauna da shi iyayensa duk musulmai ne to amma shi kuma ɗabi'unsa ba na musulmai ba ne saboda haka abokansa suna ce mai ne ɗan arna rainon musulmi <laughs> kuma yana amsawa ma'ana kuskure aka samu aka haife shi a cikin musulmai shine ma'ana an samu kuskure ne saboda ɗabi'unsa duka na arnani yawwa to haka wani lokacin za ka samu mutum musulmi ne amma ɗabi'unsa ba na musulmai ba ne to da hausa kano suna ce mai ce mai hausa kano <laughs> ɗan gaya daga gayan ne ta kano musulmiya to idan ka ji an ce da mutum musulmiya ana nufin kawai musulmi ne a suna haka take cewa yawwa to amma inda aka ƙara wannan yadin akwai matsala ala kulli hal zai ɗauka in ka ce baitun musulmin yawwa mana duk gida musulmi wanda ya kika sharuɗa to ba za a wannan ɗinsa yawwa saboda yanzu za ga wasu gidajen na ga gidaje da yawa wanda za a ga gaba ɗaya tashoshinsu duka ba tasha ko ɗaya ta musulunci duka ta turanci shi kuma yana labar kullum idan ka zo gidan za ka ga na fiye ka gaga gidan yalla bai baitun musulmin ne musulmin gida ne yawa suna da yawa wallahi nakan je wasu gidaje wani lokacin shi a kamun suna tv ko a fargaci ya yi tuba su da wannan ko da wata ba su da shi to kaga wannan yake nuna maka kenan akwai gida musulmi هذا والكتاب يشتمل على خمسة أبواب في كل باب عدة فصول وفي كل فصل من فصول من فصول باب العبادات والمعاملات مواد تكثر أحيانا وتقل yace wannan littafin ya kunshi babuka guda biyar a kowanne babi kuma akwai fasalai da yawa a kowanne fasali kuma daga cikin fasalin babukan ibada da na mu'amala to akwai mawadan taksuru a hayanin watakil akwai abubuwa muhimmai da aka kawo wani lokacin ka gansu da wani lokacin ka gansu yan kada yawwa kaga wannan adalci kenan galibi yawanci fa'idar raba littafi zuwa babuka da kuma fasalallaka saboda wannan zai taimaka wajen rage kusawa yana taimakawa wajen rage kosawa ana yanzu duk lokacin da ka zo kaga ka gama babi ɗaya za ka tafi babi na biyu za ka ji ka yi wani tsari ko ka cimma wata manufa ka wuce wani waje ina fatan mun gane to wannan shi ne shi ga alkur'ani mai girma shi ma Allah subhanahu wa ta'ala bai zubo shi duka daga farko zuwa ƙarshe ba hmm. aka yi shi ya zama surori na ɗari da sha hudu to kaga duk sannan ka gama wata sura za ka ji daɗi ah, daga farkon ah, nasi kaga aka yi su gajerun surori shi yasa ake son in mutum zai hadda ƙur'ani abin da ya fi dacewa shine ya faro daga nan saboda duk sanda ya yi kaɗan zai ji ya kai wani waje <clears throat> فالباب الأول من الكتاب في العقيدة والثاني في الآداب والثالث في الأخلاق والرابع في العبادات والخامس في المعاملات yace babin farko na yi shi ne akan aƙida in aka ce aƙida shi ne abin da mutum yake ƙudurcewa imani da Allah da duk abin da yake da alaƙa da imani da Allah da kuma imani da manzan Allah na'am na biyu kuma na yi shi ne a kan ladubba an ce ladubba su ne abubuwan da za su kawata rayuwar musulmi idan yana yi kawo misali yin sallama addu'o'in shiga ban girmama mutane da sauransu misali fil akhlaq shi kuma na uku akan ɗabi'u irin su gaskiya irin su riƙon amana warrabe fil ibadat na hudu kuma akan ibada sallah azumi zakka hajji da sauransu wal khamis fil mu'amalat in aka ce mu'amala ana nufin abin da yake da alaka da cinikayya na ina fatan kun gane وبهذا كان جامعا لأصول الشريعة الإسلامية وفروعها وصح لي أن أسميه منهاج المسلم وأن أدعو الإخوة المسلمين إلى الأخذ به والعمل بما فيه ya ce ta haka littafin ya zama ya tattara dukkan turakun shari'a da kuma rassanta shine furu'iya ya ce wannan kuma ya sa littafin ya cancanci na sa masa suna minhajul muslim in an ce minhaj ana nufin salabas ko kuma wani tsari na rayuwa wanda mutum zai amfani da shi shine minhaj ya ce kuma littafin ya cancanci In kira dukkan musulmai hmm. a kan cewa su yi riko da shi hmm. in kira dukkan musulmai in ce su zo su yi riko da wannan littafi hmm. Waƙar da salaka tu bi tautikin lahi fi fi waɗa ihi maslakan Hassan, in sha Allah ta'ala fa fi babu al'itikadati lam akharu an ta salat لإجماع المسلمين على سلامتها ونجاة صاحبها لأنها عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم وعقيدة أصحابه والتابعين لهم من بعده وعقيدة الإسلام الفطرية والملة الحنيفية التي بعث الله لها الرسل وأنزل فيها الكتب yace a babin aƙida na iya bakin ƙoƙarina in gana taƙaita akan aƙidar magabata ana duk abin da zan kawo baya sabawa akidan magabata na gari saboda musulmai sun yi ijimai akan cewa kubutacciya ce sannan kuma duk mutumin da ya zamanto cewa ya siffanta da ita zai zamanto cewa ya tsira duk mutumin da ya siffanta da ita zai zamanto cewa ya tsira saboda haka shi ya sa ban fita daga ita ba saboda ita ce aƙidar manzo Allah ita ce aƙidar sahabbansa ita ce kuma aƙidar tabi'ai waɗanda suka zo a bayan sahabbai hmm. sannan kuma ita ce aƙidar musulunci al-fitriya wal millatil hanifiya ita ce kuma addinin annabi Ibrahim wanda Allah subhanahu wataala ya aiko manzanni da su wa anzala lahal kutub kuma Allah ya saukar da littattafai نعم. وفي باب الفقه العبادات والمعاملات لم آل جهد في في تحري في تحري الأسواق واختيار التحري الأسواق إيه، في تحري الأسواق واختيار الأصح مما دونته مما دون دونه دونه الأئمة الأعلام إيه. كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى أجمعين مما لم يوجد له نص صريح أو دليل ظاهر من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويسي أما باب فجود كما باب مؤاملة لم آلوا جبدا بني كسا أغيوبا wajen zaɓar ra'ayi makatarci ana a fikiwa akwai saɓani da yawa kamar ni a cikin wannan littafin da na zo na iya bakin ƙoƙari na wajen daga cewa na zaɓi ra'ayi wanda yake ya fi daidai ina fatan mun gane yawwa yake cewa amma ba na fita daga mazhabubin nan guda hudu yawwa ba na fita daga abin da manya-manyan malamai suka dawwana abu hanifa wanda shine mazhabarsa fi daɗewa abu hanifa an haife shi a shekara ta tamanin ya rasu a shekara ta ɗari da hamsin bayan hijira waɗanda suke amfani da mazabas a yanzu su ne irin su pakistan irin su india irin su sri lanka da ƙasashen da suke kusa da nan mazabas ita ce mafi girma ita ce tafi yawan mabiya saboda alƙabi abu yusuf ɗaya daga cikin manyan ɗalibansa lokacin da ya zama alƙali alƙalin alƙalai to duk alƙalin da zai sa sai ya zama bahanafi saboda ka shi yasa mazhabar ta tafi kowace mazhaba yawa a duniya wa malik da kuma imam malik imam darul imam malik an haife shi a shekara ta 93 ya rasu a shekara ta ɗari da saba'in ya rasu a shekara da tara ya rayu a madina a yanzu haka kuma yawancin baka afirka suna aiki ne da mazhabarsa kyamaru nijar najeriya togo benin duk suna kan mazhabar imam maliki sannan akwai wasu fararen afirka irin su irin masu uh, tunis jazair hmm. Morocco dukkan su waɗannan suna kan mazhabar imam malik Imam shafi'i ƙuraishe ne mm-hmm. an haife shi a shekarar da abu hanifa ya rasu mm-hmm. wace shekara ce abu hanifa ya rasu 150 ya rasu a mafi shaharar shekarar da aka haifi musulun a wata shekara aka haifi musulun Musulun a ɗari da hamsin yana bayan shekarar da aka haife shi to a wata shekara aka haifi musulun? Thank you. ɗari to a nan shekara imamu shafi ya rasu eh, hmm. eh, <laughs> albarka shi kuma mazhabarsu ana aiki da ita a indonesia malaysia singapore afirka kuma akwai irin su djibouti hmm. irin su somalia <clears throat> irin su ethiopia duk akan mazhabar shafi'iyya ce na'am wa ahmad da kuma imamu ahmad imamu ahmad bin hanbal an haife shi a shekara ta ɗari da da hudu, ya rasu a shekara ta ɗari biyu da arba'in da ɗaya. saudiya da yawancin gulf countries din nan irin su kuwait duka suna kan mazhabar ya ce ina ɗaukar ayyukan waɗannan malamai cikin abin da ba samu nassi bayyananne ko dalili bayyananne daga littafin Allah ko suna a nausar salam ولهذا أصبحت لا يخالجني أدنى ريب ولا يساورني أقل شك في أن من عمل من المسلمين بهذا المنهاج سواء في باب العقيدة أو الفقه أو الآداب والأخلاق هو عامل بشريعة الله تبارك وتعالى وهذا نبيه صلى الله عليه وسلم. ba na jin wani damuwa ina da tabbacin cewa duk wanda ya aiki da wannan littafin ko a bangaren aƙida ko a bangaren fito ko a bangaren ladabba ko a bangaren ɗabi'u to yana aiki da shari'a Allah da kuma صلى الله عليه وسلم نعم, نعم. ولا بأس أن يعلم الإخوة المسلمون أنه لو شئت بإذن الله تعالى لدونت المسائل الفقهية في هذا المنهاج على مذهب إمام خاص ولكنت بذلك أرحت نفسي من من عناء من عناء من عناء مراجعة المصادر المتقدمة المتعددة المتعددة وتصحيح الأقوال المختلفة والآراء المتباينة أحيانا والمتفقة أخرى كما هو معروف لدي لدي العالمين لدى العالمين لدى العالمين yace ya kamata ‘yan uwa musulmai su sani inda na so to da na dawwana wannan littafi akan wata maza ba ta musamman mana ya zama littafin kawai ya kunshi mazhabar malikiya ko kuma littafin ya kunshi mazhabar hanafiya ya ce da na yi haka to da na fi samun sauƙi wajen rubuta littafin saboda da ban sha wahalar duba littafai da yawa kafin na rubuta wannan littafin ba kuma da ban sha wahalar ƙoƙarin haɗa kan wasu ra'ayyuka waɗanda suka bambanta da juna ba. Yawa, na'am. لكن رغبت الملحة في جميع في جميع الصالحين من إخواننا من إخوان المسلمين في طريق واحد تتكتل فيه قواهم وتتحد أفكارهم وتتلاقى أرواحهم وتتجاوب عواطفهم وتتفاعل أحاسيسهم ومشاعرهم هي التي هي التي جعلتني أركب هذا المركب مركب الصعب وأتحمل هذا هذا وأتحمل هذا العناء الأكبر والحمد لله على نيل على نيل المراد وبلوغ القصد yake cewa amma fatan da nake yi na na tattara bayan Allah daga cikin uwa musulmi akan hanya guda ɗaya wacce za ta sa ƙarfinsu ya tattaru guri guda ɗaya kuma tunaninsu ma ya haɗu guri guda ɗaya kuma rayukansu ma su haɗu sannan su samu farin ciki da kuma jin daɗi shine ya sanya na hannu hau wannan hanyar mai wahala hmm. ya ce amma dai alhamdulillah tunda buƙatar da nake fata ta tabbata hmm. mana inda na tattara littafin nan ya zamanto cewa akan ba ɗaya ne to da na ci cikin sauki amma ƙoƙarin kowace matsala sai na zaɓi ra'ayin da ya fi zama daidai to wannan shi ne sa littafin har ya kai ni shekara biyu kafin na iya kammala rubuta shi amma dai alhamdulillah duk da na sha wahala hmm. to kuma buri na ya cika هذا وإني لأشكو إلى ربي عز وجل كل عبد يقول inni fi sani'i hada kad ahadattu hadatha sharri aw ataitu bil madhhabi ghayr madhhabi al muslimin wa atta'adi wa atta'adihi azza wa jalla ala kulli man yuhawilu sarfa sarfa salihin min hadhihi al ummati an hadha al tariq alladhi da'awtu wal minhaj alladhi wada'tu yace to amma fa ni gaskiya duk mutumin da yake tunanin wai wannan littafin da na yi na yi shi ne saboda na farar da wani sharri ko kuma na farar da wata maza ba wacce ba a santa ba a cikin musulmai to ko kuma yake ƙoƙarin kautar da mutane daga wannan littafin ta duk wanda ya haka na bar shi da Allah shi ma ma'anar sa ta kai duk wanda ya haka to ni babu ruwana na bar shi da Allah saboda wato akwai challenges duk wanda ya san lamarin rubutu da kuma tattara ilimi akwai challenge ba kawai wani zai zo ka gama wahala ka gama komai zai kushe littafin ka ko ya maka mummunan fata kaga yanzu sayiwal bukari shine littafi mafi inganci wanda aka wallafa bayan alkur'ani to amma kaga wasu suna zagin littafi wasu suna aibanta shi wasu suna ganin littafin bai cancanta a karanta shi kamata ya yi a kona shi ma irin su abdul allah ya jarabe mu da su a matsayin musiba suna zagin hadisai da yawa na sayyid bukhari so shi yasa shi ya san duk iya ƙoƙarin da ya da kuma abin da ya yi to sai sun zagi littafin shi yasa ya ce to shi dai ya iya bakin ƙoƙarinsa amma duk wanda ya kaibanta littafin ko ya masa mummunar fahimta mm. to shi ya bar shi da Allah mm. shine a takaice mm. na'am إذ إنني إذ إنني والذي لا إله غيره لم an عن قصد أو غير قصد فيما عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا أما رآه أئمة الإسلام وعملوا به واتبعهم, واتبعهم في ذلك ملايين المسلمين لم أخرج في شعرة أبدا نعم سنارا إذ الله ko da manufa ko da nufi ko ba da nufi ba ni dai a iya sani na a cikin wannan littafin ban fita daga komai ba daga cikin abin da yake na litta yake da daga cikin abin da ya dogara da littafin Allah ko sallallahu alaihi wasallam ko kuma abin da shugabannin musulmai suka gani cikin abin da miliyoyin musulmai suka bi su ni dai ban fita daga wannan ba ko da kwatankwacin kwaya zara ni ban fita ba kama annahu la qasada li والجمعي بعد الفرقة وتقريب الوصول بعد طول الطريق ishe kama annahu la ne suwal jami baril Furka! kamar yadda ba abin da ne nufi wajen wallafa littafin nan suwal jami baril Furka, ban yi nufin komai ba illa tattara mutane guri guda bayan rabuwar kansu sannan kuma na yi niyyar kuma kusantar da mutane zuwa ga ilimi cikin sauƙi bayan yadda suke samunsa da wahala اللهم يا ولي المؤمنين ومتولي الصالحين اجعل أملي هذا في المنهاج أملا صحيحا مقبولا وسعي فيه سعيا مرفيا مشكورا يا الله وانت كيني مزقن لمر المؤمنين مؤمني تكما صالحي يا الله كسني أيكنا دني أشين المنهاج لنا إذا ما أيكني إن كنت تشيك أبقي Allah kuma ka sanya ya zamanto aikin da na yarda ce ne a wajenka kuma abin gogewa. وانفع به اللهم من أخذ به وعمل بما فيه وأنقذ به يا رب يا ربي من شئت من عبادك الحيارى حيارى المترددين ya Allah amfana da duk wanda ya riko da wannan littafin ko kuma aiki da shi Allah ka tseratar da duk mutumin da ka so daga cikin waɗanda suka ɗumauci waɗanda suke kai komo Allah ka tsiratar da su da wannan littafi na min hafin musu wahadi bihi min ibadika man ra'aytahu ahlan li hidayatika ya Allah duk wanda kaga ya cancanta a shiryar da shi Allah ka shiryar da shi da wannan littafi innaka wahdaka alqadiru ala dhalik kai kadai ne kake da wannan ikon ya Allah sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi Allah ka yi salati da sallama ga Muhammad alayensa da kuma da kuma yi aminci gare su kaga wannan alama ce ta ikhlasi yawwa saboda haka duk iya kokarin da kai ka dinga roƙon Allah ya amsan maka aikinka kada ka samu gururi saboda yawan tsayuwar dare da yawan sadaka da yawan ayyukan alkhairi da kake ka dinga tunanin cewa kai ka wuce an ɗara wannan yana daga cikin kurakurai yana daga cikin kuma abubuwan da za su jawo mutum ya samu matsala sai ga shi duk ƙoƙarin da ya yi da shekara biyu da yana rubuta littafin nan amma duk da haka yana roƙon Allah ya amsa haka mumini yake wallazi na yi utu na ma'atau wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un kaga da haka tambayi na Aisha ce ko na ga tambaya na wasallam su waye waɗannan waɗanda ba su aiki ne waɗanda suke yi ne kuma suna tsoron kara ya zama to ba amsa musu to haka ake su mu'allif abubakar jabir jazairi almadinatul munawwara ya gama wallafa littafin ranar sha biyu ga watan biyu shekara ta dubu ɗaya da dari uku da tamanin da hudu suka ga a shekarar miladiya a shekarar hijiriya yanzu da wallafa wannan littafin shekara hamsin da takwas shekara hamsin da takwas yanzu bayan kwanai shi a kuma bangaren nigeria shi kuma yanzu shekara hamsin da shida da wata biyu da kwana goma sha uku ina fatan mun gani dama kamar yadda kuka sani duk shekara talatin a miladi to in an dawo hijiri zai zama talatin da ɗaya ne duk mutumin da yake shekararsa sittin a lissafin boko to a hijiriya shekararsa sittin ne haka tsarin yake duk shekara goma wata hudu yana ƙaruwa shi sa ku ga bambancin kusan shekara biyu amma Allah ya ba mu da insha Allah ta'ala in mun zo darasi na gaba za mu tashi daga albabul awwal Allah ba mu dacewa ya sanya mu cikin bayan Allah na gari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na so da wani dan bayani ya shiga nan wani dan roko muke malam da wani jan hankali hmm. sani ba malam saboda magana da kai malam ta san kuma da abin nan saboda karatun yana kaiwa ga wanda ya ja hankalin kai malam wato yanayi ya kai malam musiba ta kai wani yana mana kallon bulufin a cikin masallaci malam a an gan shi kuma karatun nan don a ja hankali karatun zai kai gurin shi ko allah zai sa sannan kuma fasikancin shi har ya kai irin wuraren da yake can za ka ga zo irin irin fasikancin da yake da mata zai iya zuwa da labari ko ya ko hutuma ma dai ba a masallacin nan ba yawa ainihin baitin musulun wallahi dai wato shi kasan zunubi in mutum yana aikatawa yau da gobe to gaba ɗaya zai daina jin nauyin zunubi shi za a ga mutane sun bambanta da juna wajen aikata zunubi wani yanzu idan ya aikata zunubi ɗan ƙarami sai kwana yana istighfari wani kuma zai iya rungumar mace ma kana gani wani in zai sha taba sigari sai ya ɓoye zai sha wani kuma zai iya busa maka hayakin ƙuyoyi duk wannan yana da alaƙa ne da sabawa da zunubi da kuma rashin ganin girman Allah. Ita gaskiya kamar yadda suke faɗa zunubi daga cikin abin da yake tasiri a zunubi akwai hurmatul makan so yanzu zunubin da ka aikata shi a masallaci girmansa ba daidai yake da zunubin da ka yi shi a wajen masallaci ba sau da aka ya kamata dai mutum ya ji tsoron allah kuma kallon su fim da irin waɗannan fina-finan daga cikin sharurrukan da suke haifarwa shi ne suna tabbabawa ya zamanto mutum idansa ya mutu mai da bincike ya nuna har gynecologist waɗanda suke likitocin haihuwa saboda yawan kallon tsaranci idansa ƙarshe yana raguwa ya sun yi amfani da gilas galibin gynecologist za a gansu da kwankwama-kwankwaman gilasai suna yawo da su saboda kallon tsaraici a yawan ga malami da yake kallon littafi ko yaushe wani har ya tsufa ma ba zai sa gilas saboda alkhairi so gaskiya banda su zunubi ne to kuma yana da abubuwa da yawa wanda yake haifarwa daga ciki akwai rauni na ido sannan kuma duk mutumin da yake yawan kallon bulu fim yake kallon tsaraicin mata mabambanta to da wuya matar shi ta birge shi saboda dukkan matar in dai kana kallon bulu fim irin waɗannan abubuwan za ka hango matar da ta fi ka kyau za ka hango matar da ta fi matar ka kyau gaskiya musiba ce ya kamata gaskiya mu kiyaye haramun ne kuma zina ce tunda kamar da ya zo a hadisi a nan sosai mina ce al'aina ne zina ha annaba idanuwa suna zina amma zina ido shine kallo yawwa kuma galibi ido shine yake zaman manzo na zina ta sosai a yar ka gama kawo ya yi zina saboda sai ido ya gani sannan zai sauwara ma abu shi sa kamar da malaman usul suke cewa hatta ita kanta zinar ma abubuwan da suke kai ta an zuwa gare ta an hana ne saboda in babu su ba za a yi zina ba kamar yadda ibn abdul kauye yake cewa a cikin manzumarsa manzumatul adab yake cewa wa tsarful fata ya sahira ido farji ya ce kallo na saurayi ra'idu farji shine manzan farjinsa wadda daga zarar ka kalla sannan shi dan zai fara sauwara maka gaban ka ya tashi ka yi tunanin ya kamata ka nemi wannan mata su da gaskiya musibu ne kuma ba su da amfani ko mutum ya fara zina zai shiga cikin fitina ne a rayuwarsa har ƙarshe shi sa da yawa waɗanda suka saba da zina sai mutum yi da gaske sannan zai iya tuba hmm. galibi matan auren da za ka ji an ce suna zina ko mutanen da zaka ji an ce suna zina ka samu tun a baya suna yi tun suna ƙanana tun wasu kuma tun suna makaranta so muna daina siya cewa mutum ya nisanci irin waɗannan abubuwa kuma ya nisanci duk hanyoyin da suke na ɓanna kuma irin wannan lokaci da bala'o'i suka yi yawa ya kamata mutum ya nisanci saɓan allah saboda ya samu jin daɗi da rahama a rayuwar shi Allah ya ba mu dacewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na malam. assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh gaske ne Allah ya saka da alkhairi malam eh shine gaskiya amin malam